na hudu a takin bai eh, kayan taki yadda ya kamata mutum ya gudun duniya a kayan taki kayan taki ko kayan gida duka kada mutum ya yi a kayan taki gudun duniya a kayan taki fayan bagilin zahiri ya kamata ga duk mai gudun duniya an ya kasa fihi alal kafafi ya haƙura da kakko kakko kama suna kakko lura kai wanda kakkan kakko to kakko ya isa kada akwai kakkon wanka akwai kakkon kaga ai kasafi haranta ta ruwa ma aika yin kakko ne asalin kasko in an ce kasko ɓarin ne wanda ya ɓare shi ne kasko amma dai tarikitan ka ya zama irin na abin nan ne kayan da ya kamata ko an san lokacin su akwai kwano akwai na zinari akwai na azurfa ko a wancan lokacin ba wai babu ba talauci ba ne ba in ka dubi ka dubi kwanan da aka shari'a da shi a cikin ƙur'ani na wannan barayin nan jam wannan kwanon nan wanda aka yi rikicin ali imrana ne ko wanda suka je eh, aka wani ya mutu suka kawo ɗan kayansa suka koye kwanan su uku tsawanin rana ne inda aka tashar a aka tashar annabi da suka zo suka rantsa masa annabi yadda ta gaba aka ce annabi mugaye ne haɗa gaba ce suka yi don nan kwano kwano na zina na azurfa ne in ba na azurfa ne ma na zinari wanda akwai shi kenan akwai kwanuka zama na karfe ba irin wannan to mutum ya kamata zama kayan ɗakin sa sasko kafa ce daudin kuma wani ku kafa ce ku kafkan ku ba an yi tulu biya ake masa ku Ya ka ga kwanan su kwanan tukwanen su da ne kamar na yan bori su kuma muskinan tun da sai an masa wani zane-zane an masa rake-rake galibin yan bori ke haka kokon an bori ko ɗan bori ita ce ana masa wani kwalliya nasu na daban muku asalin kasko haka ake barin shi kasko sunan shi kasko kaskon wanka kaskon mai abin nan wayan sa'amalu ainihin al'ina ulwahi da kuma mutum ya zama yana da guda ɗaya kamar yanzu misalin irin bokitokin nan ne bokitin karfe bokitin roba to wannan duk sai aka amfani da kafa ce da sannan kuma in ya tashi abinci da ya amfani da abinci abun abinci guda da fi makasu da shi abin kwano daya ya isa da ya kulu kafa ya ci abinci a akoshi wa ya shara bofi ha ya sha ruwa a akoshin ita ko kila su ta basu da yawan kware ne zan da in kwariya ma kamar an abin nan tun da to ai akushi ya fi kwariya aminci ya fi ƙwari don daga inda aka tsora maka kunu ka kai gona kai tuntuɓe sai da kada gida kana ta kuka ina za ka kullo ka ƙara sai su ladabtar da kai ka dawo gida mama ko ta ce ya aka yi karu ba yau da zai nan ba za ka zo gida ba sai da yasko kan ma ba dama ka ƙara fasa ke musu babu abun nan dole sai da yasko daga kure amma kasko ne ko ba mai mm, akushi kafin a ce an fafa akushi kai za a daɗe hmm? yawwa mutum ya sa shi a gaba ne yin don sai ɗora maka ta kaga akushi kuma nuna ga akushi na ya fi a tsada ko? eh? ya sassa ƙashin sa wai tsada ma yanzu an ce a wajen karɓar na ana samun akushi ana kai wajen mu za samu akushin nan sai dai amma fa na suna fa faɗa har yanzu a kun shiga da shiga roba kamar yanzu ina ne ba ta ta duniya amma dai a yanzu ba a rafa ce tunda yanzu in ka je ya ce ne muka je da jaban muna tafiya sai ga na ga jakuna da ƙore ga wata kasuwa can tana ce ana taucewa ga kwarin nan gwanin bai kwarin yanzu jirgin mu biya kasuwan nan mu je mu yi kallo hmm? nan nan makarfi ma a ya samu gefe gefe nan ba akwai dan sauran illa dai ya yi tsada abin nan eh, kuma ƙarshen da zai a ce maka na wanda ya cinye na ya kwaye ya ta faɗa ka gani an musu an ce su da yaƙi wanda kamata an zo da injin sassaƙan kuma za a yi injin sassaƙan ta musamman in an tashi aka rambaɗa shi karshen ta sai ka ga ina nema ya fi na wannan na gilas in an masa wani aiki wani aiki sannan aka waye gari su wani suwa wani sun fara sayan shi shi na ya zama yari tunda yayi wani abu ne mai kama da juju in aka yi yayin abu ba ka sani yayin da ka je ka sai ka kawo yayi ne babu amma da yanzu babu yana nan da da ke da ni da ba ga wanda riga samuwa ba zan tare da kuma dan shi ba za a yi fudulu ba amma dai ran da duk ta gaba ta zo ta goga malam sai ga kaza a kushi haba sai ka zai ka ce a kawo wannan abu ka kai a kawo wasu ijiyar su gani ya kula fil kafa sai ci abincinsa a akushi wa ya tsara mafi ha ya sha a ciki ka je an zuba abinci an ce a wanke a wanke a jaɗe ruwa a sha wannan ne gudun duniya sauran kuɗi ku ita tara su ba wai babu ba bayan gaske za ka kaɗa shi kuma sai ka nemi wuri ka kwanta ka dinga bacci a ina ana nan ana neman kuɗin a ta tara kuɗin nan a ta tara kuɗin nan rana su za ta zo rana za ta zo to nan da rana ta zo bai kamata ba sai ranar neman kuɗin za ta zo a ce aje a nemo ah. an tashi aka ce ranar yau ana bukatan kuɗi kaza haka wannan ya juya ya fito wancan ya fito wannan ya ja kaddara kaza ya sayar ya fito wancan ya sayar da floti kaza ya sa wannan yi kaza dama duka ka tara su na kwata ba ce. Allah ya taimake ka da ya wannan ya yi karatu wannan ya yi karatun addini wannan yana son aikata ya fara nashi ya ma fara nashi ce to zan mutu da hauran kayan kuhara da na kuma za ka bari da za zo mutuwa ai tun kana da za ka fara ce to koyi kaza koyi kaza ne yanzu ku samu abinci kawai yanzu kuma aka baka abincin ɗaya biyu a na uku sai ka je kwata to amma in ban da wata kamar za ka da abin duk abin da ka tara su ne in tun da koyaushe ne ba za a samu abin da za ka yi da kuɗi tun da kuɗi nan ba za a zuba in iskan gari ne ba su ce su ce ni a yana nan yana aje kana duba kai ka ga inda iga ce wannan abin dole ne Allah yake son sa manzon Allah yake son sa shi kan sai ka zuba don wani ya taso ba ka kallon karatunsa ba ka kalbar littattafansa madaran maganarsa za ka tsalla wannan magana ta ke abin da yake faɗi daidai take da nan shin wannan abin da yake kira gaskiya ne to kana ganin gaskiya ne gino shi kalba zuba kuma ka je to kaga ka kai wannan martaba ga ƴaƴa ga menene ai duka komai sai ka sallama musu wannan ma ku haɗa wannan ma ku haɗa ka goma gida ka ramanka ka kama bautan Allah tun da shekaru sun kai kowa da ta Allah in ka fita sai dai ka je ka yi aikin marmari in karanta ruwa ka kishi ne ba ritaya ka je ka kai ba ka da wata matsala ƴaƴanka sun kare ma dukkan komai za ka fita ka dawo ba za ka ga abin da zai ɓata mare ba sai dai ka ga abin da zai faranta mare amana da Allah ne ba za ka ajiye musu ba ai komai za ka tafi za ka ce gashi nan komai gashi nan komai ga kai wayan da kake da shi na a samu kaza zai zama kaza a samu kaza ka dinga nuna musu ɗaya bayan ɗaya amma ba ga maƙiyan ku can ga maƙiyan ku nan hmm? to wannan kuma shi abin da ya kamata kuma haifa idan zaman da muke a nan kenan yara ko zauna ka abin ba ba mu da wasu safai ku duk faɗan da muke yi bala'in da ake zagin ku da ake da sauran so ake ku jamu ana shirin za a saka muku dukkan komai a yanzu kuma 'ya'yansu ne a ɗakko abinci kai malam muna gani amini na ya yi ciwo na fanya yadda ike aiki malam hamma matansu in ka je kai minti talatin aurensa suna rage-rage hmm? mutum sai ya zo ya dinga zama mutum da gidansa ba zai dan huta ba sai iko Allah sai dole ka toshe kudin eh, domin in ba haka ba sai kuɓata da shi shi in ka gaya masa ga abinda matanka suke faɗi zai ci musu to malam sai da ce da ya ciyo wallahi shi ya rufe ta sufai ba mai zuwa ko ina kwana za ka samu abinci kala ba ba da kuɗi ne ba ina da kuɗi suka rike kuɗin can tunda ya mutu ya bar wajen miliyan wajen hamsin da wani abu aƙalla hamsin da wani abu miliyan hamsin da wani abu ba ba sauri kawai sai dai ni ƴaƴana talatin ya kamata na da gida ni kaza tsina ya kamata na da kaza kan wancan na ne menene tsinan nawa wani tun kafin araba a gaban sama an yi dambe a kan takardun gida ke ki kin kwashi takardun gida dukkin kin je kin aje a wurin ki wallahi za ki fito da su da muka kenan kaga nak ai ini. ne ce ba irin wanda muke nufi da ku ba ku zama bayin Allah ku zama mabiya manzon Allah Sebenarnya haka nan wa yastamilu al-ina al-wahida fi me fi maqasidihi fa yaqulu fil qatra wa syarabu fiha Wa man kharaja ila kasaratil adadi fil alati duk wanda ya tsallake zuwa yi da yawa kwanon kaza daban kwanon kaza daban wannan fa aka rikitan kayan alati kayan da kayan arziki kayan cin abinci kayan amfani ya kamata ko ɗaya da aka ce da shi ɗaya aiki na fasatil jinsi ko ainihin wajen darajan jinsin mutum ne mai tsada tsara jami'ar su ya bar gudun duniya بل ينظر إلى سيرة الرسول سيرة رسول الله يدوب رأيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففي سبيل مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله na قول النبي صلى الله عليه وسلم عمر fa falonsa in man kira shi falo mujazi kada ka ɗauka wani falo yake da shi ne ba ne fa'an subhanallah dakaltu ala rasulillah wa huwa muttajirun ala hasiri Ina zaune akan tabarma tabarma ta kaba wannan da Allah ya sa mun samu wata mun wanda ne saƙa ɗin nan bai kamata ka ba wa idal hatiru hujja ta barban kada asara fi jambi ta yi gurbi akwai yansa da ka kwanta kan kasa din nan babu riga in ka tashi sai an ga alama shi ya yi na kurzuma a bayan ka ko duk da zai zubbiɗin mamadu kullum yana ta da inji amma in ka shafa yana da kurzuma kurzuma sai ya bayyana jikinka me ya tsamanin ka ba inda aka yi bacci sai ka ganta kai gwada wannan in ka fanta a kan gwada sai eh, a wannan ka daɗa in ka cire shi za da alaman gwadon a cikin jikin ka da ba ka sa wata riga tsakiya ba to annabi fa sallallahu alaihi wasallam ba ko sofiya bane ba kada kana kon fi rasulillahi uswatun hasana ga abin da Umar ya gani a daki radiyallahu anhu fa nazarta ila fi khabanati rasulillahi na tashi ne a wurin annabi inda ake ajiyar abincin annabi kaga abincin ma dakin sa ne za a ɗan dakin sa ke fara abinci bayi da kicin ko su to ban kicin wurin abinci ne ko mu muna ta masa firahi wurin girki ba wannan ba son ajiyar abinci bai da shi a ɗakin sa na muhammad na ake ajiye abinci. na tashi duk da ɗan abincin din fa'iza ana bi kabdatin min sha'ir wasu ƴan tafuka ne na sha'ir tafuka ba ta za a ɗaiɗe shi ba a zuwa da kwano a buda zai ja ɗiba da hannu kwatar ɗiba da hannu shi da kila katon abu ne to kaga ba za a zo da abu ɗiba ba a kan kata a ba a a ta huka ne in ka ɗauko kwano ba ta me zai iba ciki sai da ka ba ka kaɗi ba ka abin nan ka ibo ka yi abin nan ka ba da hannu ake tafawa dan yan tafuka na ciki ni sha'iri ita na kiyasta shi na hausa in bai wuce fa'i ba bai wuce mutum na hudu ba وفي رواية البخاري فوالله ما رأيت شيئا يرد البصر ban wani abu a ɗakin ba wanda ido zai sake dubawa in ka kalle shi sai za ka ƙara dubawa in ka kalla ba ka ƙara dubawa bal hadith masfur fi sahihi muslim wannan shine tsari yadda ya kamata mutum a asul baiti kayan ɗaki ko da ba kai irin wannan kalma da kalma ba to lalle ne mutum ya rage buri in ka kalli irin abun da kake da shi akwai fuzulu sama da abin da ake bukata akwai sama da abin da ake bukata wa qala aliyu radiyallahu an kaga dai irin misalin kullum za ka ce na kusa da kai zai ji daɗi to kafin da in aliyu bai zama na kusa da annabi ba zai zama na kusa da annabi sai na ƙarami da koshi dan ainihin babban shi ne sannan yi zai aure shi to kafin kwasu ne wa'ina za a ce yan gata ya hau motar da yake so in yi buge mutum ba komai kawai sai da a yi rubuce-rubuce ba ma zai tsaya ba ƙarshen ta sayan biyo gida ba shi haƙuri sai haƙuri rashin hankalin jahilai ne suka tsaya ba a kan hanyar maganin su kenan gobe man ka ke ganin wani ka buge ce amma shi wannan ƙarin annabi ne za a ce kuma surukin annabi kaga ai za mu yi labarin irin abun da suka ce a gidansa da irin bokin da yake hawa da irin rigunan da yake sawa sai ce to ya ta koma rayuwa ta ƙarshe yake son rawastu fatima bintu rasulillah na aure fatima kafin ku za a ce wanda ya yake aure da yar annabi wai ga yau yaushe ne aka bikin yar mai gidanku ne ko ɗan mai gidanku ne ya ne ku jirgin sama kawai ya fi ɗari wanda suka zo na motoci ba kawai shi shida kamar da shi jiragen sama ne ba motoci ba kuma kusan kowa ka yake hari yanzu ko malami ne yanzu in zai in zai aure da yasa sai malamai na kafa sun hannu sai dai in baya ce amma in dai yana ci yana cikin to duk malaman nan na kasa sai sun haɗu a wurin din a kesirai ne sannan a buge a zo a shafi abin da wata yaudara ta yi ba shi ina wa'azi na shiga nan inda za ku yi wa'azi ku to duk wanda ya zo da mota ya je ta wurin inda aka ɗaura auren nan to muna son masallacin ya zama jami'a mana yau za ka ajiye bashin ɗin kan ka zo inda sun za ka ajiye za a buta za ce daman mashin ya fara ba ya yi a ce duk in an gawo a rai an dace ta duwanda ya zo da mota ya je ta wurin haka an samu jari duk mai mota yana da wuna ba gida duk mai mota yana da wuna ba gida ce to masallacin da aka ɗaura auren duk wanda ya zo da mota ya bata a wurin bisa ka a kafa ya ce kudin sai da kudin tafiya gida mota za ta kai dubu malam masallaci samun mota dubu ai gidajen ayyan an saya su shi gobe ma irin wannan ɗaurin aure sai ce a kawo masallaci kaza ban za a ɗaura auren yarwanci a je masallaci kaza masallacin ya samu abin da zai samu kenan to gaci dai aliyu ya auri yar manzon a Fatima wa mali wala hasira ni da ita ba mu da shimfina kuma babu wani ba in babu ne ba a ake ba don dai hakikatan a cikin gida a kuma amma akwai arziki ki inda wannan karikitar a tara karikitar don za ta da zanin gado guda goma fulo fulo guda rigar fulo guda ashirin ashirin mayafin rufa guda hamsin hamsin menene fan guda hamsin rigar mama guda dubu wane ne guda kaza haka za a gado kuma ne ne sai fa sai kai wando wannan sai a sai guda ɗari ɗari duk a zo a ajiye a sa a jirgi shi dole ne ya bude an ba wannan ba menene an mabazzaranci in ba wannan ba ko da yawa ko da biyar biyar aka so an yi almubazzaranci zanin gadon guda biyar biyar guda biyar ba da guda ɗaya za a yi kasashen kan da shi ba sauran hukun da ya yi a bayan wani abu da su eh na ishe to ina ma magana suna da lahira kaga ai tun da an yi ai da man abu gudu ma ba fi ma sai na wa yata haka kai ma sai kai yata haka wannan ma sai wa yata haka menene da gaba da to sai na mai magana a diri mun yi kokarin mu shiga masallacin mu sallah mu ce Allah kawo kuɗi ai gara masallaci Allah kawo kuɗi mu yi makarantu Allah kawo kuɗi mu yi kaza amma kuɗin mu namu ne ƙarya akan kanya sai wannan ilimi na jabu ya aurata wa mali wal hafiras illa jilda kafshi sai fata rago han ka tuna ka kamin buru ba yin ba ba je mamme ne ba da gashin ka aka ɗane da kai kuma kai kuma ka ta abu ba ka buzu ba za a tafi tare da kai yanzu da gashi zai mana yanzu eh. na ma ɗauke shi daga nan na kashi na mayar da shi gida buru wanda ake ɗame shi aka karye da ta da gashin da mai duk da dai ba irin kafewar mu ne na abu ba amma dai wannan to a kansa suke faruwa kwanciya buru duhu eh a je ma kai yanzu misali aka ce maka za ka tuna mahaifinku na da buhu Allah ji kan hasar da baban shi lokacin da muka je gidansu da kafin kayan tun da kai abu na ɗinku ne da je ya leka ido ya ganne shi ha kai ne a gidanmu yau malam da ya shiga cikin gida ya tsako wani ƙatun bono a cikin gida ya tafi daga cikin su da wani Allah ne ya ɗaukaka ka Allah ne ba ka wannan martaba da ce kan Allah ka yi haƙuri ya ce wallahi tallahi sai ka zauna da kai ba kai ka ba kanka matsayin ka ba Allah ya baka na bakwai inda zai shiga ba abin da ake magana buzo ya ka zama nukwa da kowace kafet ko ni wani ganduma a ko ni menene a a za a karrama ka akwai buzu na musamman a gidan in ka bibiya a je ike a gefe sai ko ba ko ba ne na gidan gaba ɗaya babban gidan shi ke shimfiɗa shi nono wal hasirashin eh, wala eh, ko eh, wa mali wal hasirashin illa jilda kafshin ai eh, ga sallar na zato har yanzu ana tsamewa a zango Kuma na namu alaihi billaili shi kuma buzun mu yi bacci a kai ba irin na gaba na gare yi hmm. kunna na namu alaihi billaili wani alifu alaihi na bin nahari idan muka tashi zuwa ciyawa da rana kuma da shi ake tafiya shi ake tafiya yau ciyawa da shi daidai na san muna ciyawa da gwadugu in an je ran ka tashi in gwadon kan ka tashi tafiya ciyawa ainihin an yi nawa ka kaɗe in ka zuba wani tafi da daɗin ɗauka sai wannan tsawon rike ba ka tsawai ka tsawai ka tsawai ya kama maka ka ka kawo gina ya girman gwadon ka ya girman ciyawan da za ka zo da shi dabbobin gida da ake ajiyewa na nono da kai ba ɗabi'an ku ne ba misalin ka ga masu shanu idan za a tafi rani ya yi ƙarar da wace da shanun duka yaren garin mutan kudu sai a bar wa dottawa biyu ko uku wanda suka haihu kudu ne na biyu to a can so suna haɗawa da raƙuman ɗakoruwa ga na nono ga raƙumin ɗakoruwa to kasa za su ci abinci to ko da ana da duke ita ko ta wuce ta wurin masu kiwo shi ne annabi yin labari wa mali khadimun gaira ban da nemin aikace aikace ta ita ta a yin ɗagowace ta ce ai malam mutum in yana samun dubu goma ina ki tana da dubu goma ba ta wake da kanta ayo yau sai dai ya yi mata wanda ma ba su da dubu goma in dai za ka kawo abinci to zai a samu wata gutsura mata abinci to zo ki dinga min wanke wanke zan dinga ba baki abinci kullum a neman mata abinci kai kana zaton gidanka babu ma'aikaci ake akwai kai kai dai ta koma ta kwanta Ku ga da asubahin in kai a ewa kaya a zubar da su waje ita kuma ta zo ta tsiba ta ga ka samu famfo ta wanke kai menene wajen karfe tara wajen ba, shi ne za ka ga biya sun fara laikowa waje na je na kwana lafiya kalwa da ko ta ta ba ta muka muka muka kashe kanmu amma gafiyar manzon Allah ita take aiki to wace aljanna ne mafi abu nan kuma ka dubi fa annabi ne fa mai kyauta kyautar rakumi ɗari tashi ɗaya mutum uku a lokacin aka yi wa haka ko uku da wajen kuma ake ko sun haura ko ba su kai ba ce masa rakumi ɗari ɗaya biyu uku goma wata goma wata goma guda ɗari a ce je an baka wannan amma a ce bai ɗabi guda goma ita da shi fatima sa. har yana faɗa ce kai duk wanda saba Fatima ni ya saba wa ta ta ce ni zan ka saba wa ya ta ina kishin ka shi kenan na ta kuna wani kishi ne kishi sai irin na manzon Allah wannan shi ne tarbiyyar abin daga ba da za a yi ka nuna ko a kan ɗanka ka nuna fifita a kan ɗanka a'a har kalmar sai ka ɗanka duniya ta hoshi idan ka ɗan ka zaga kowa yana abu na ɗansa tausayin sa ake ji kaunar sa ake amma in ka so ka duniya sai sai shi duk yanzu an juye kunna na namu alayhi billahi wa na alifu alaihi na biya bin na ha maimakon ya je yi maula maimakon ta rubuta ko ta dinga ce ce a gidan mutane da ke kofan annabi ba zai mu mallaka ba a dinga zuwa ana sunno musu ana kawo musu buhunan alkaba ana kawo musu buhunan kaza ana turo musu da kaza ainihin tun da su yayan gidan manzon Allah ne za a yi musu ina wa mali khadimun gairaha wa laqad kanat ta'jinu takan tuqatu ko ta tuka ainihin jikon mai take da suna gurasa ko waina وإن قطتها لا تضرب حرف الجفنة جاشين تسمى سان لغشين يوا جاشين يا قنطا قلوبية ساتا وند أكا أكا بنا إن ند أكا توك جاشين دولا يا كشم في الشابايا كنا دغاشي ديوا كنا تي كتا كتا كتا كتا كتا كنا بوغا جارين كنا جاشين كنا بوغا أكشم من الجهاد الذي بها sauran zai magana ta kare wanda kala rajulun ala abi zarri wani ya shigo wurin abu zarri radiyallahu fajja'ala yuqallibu basarahu ya duba gidan abu zarri yana duba gidansa ya dubi gefe ya kalli shimfiɗa ya kalli kaba a taki adu faƙala ya abazar ma a rafi bai tika mata'an babu kayan kun rayuwa a ɗakin da gaba ta yanzu ya za wannan ɗakin wala a asasa babu kaya fakala inna lana baitan nuwajjihu ilaihi saliha aina. muna da wani gida duk wani kyakkyawan kayan mu can muke kai shi muna tarawa can gidan ya fi wannan faƙala innahu labudda laka min mata'i to ai wannan ma ba makawa tun da dai yanzu anan kake kwana ma ta hahuna baka tare a wancan sabon gidan ba fakala inna sahibal manzili la ya na fihi ai mai gidan mai wurin ba zai bar mu a ciki ba ko ka gyara kai za a tafi da kai ne za ka gyara dai wannan haka za a hakura da shi ko